Idan muka dawo bangaren sai da sirrin 'yan wasan kwallon kafa ta duniya ko yanzu haka kungiyar kwallon kafa ta PSG na zawarci dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Liverpool mai suna Philip Coutinho da shekara 25 wanda kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta sa ran sayan dan wasan kungiyar kwallon kafa ta PSG ta ce tana yunkurin sayan sa ne a za da zaran an bude saye da sayarwa a watan Janairu mai zuwa Manchester City ta ce tana da karfin gwiwan sayan dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid mai suna Isco daga karshe kuwa mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Jose Mourinho yace ba da tabbacin ranar da dan wasan tsakiyar club din Paul Pogba zai dawo filin taka leda daga raunin da ya samu iya abin da ya sauka kenan na labarin wasanni daga nan dandalin biyo ci ci gaba da sauraro huta lafiya.